sai kuma yadda aka buɗe burtali a tsakiyar arewa maso gabar don ba wa makiyaya da manoma haƙƙinsu. Hakika, duk wanda ya yawo a yankin arewa yan kwanakin nan zai ga yadda akasarin talakawa suke gwagwarmayar neman abinci sau uku a wuni, inda wasu kan koka cewa akan samu kwanaki ba a ɗora tukunya ba. Ba mamakin aka samu girbin hatsi a ƙarshen damunar nan za a fara ganin sauƙin ƙalubalen. daya daga dattawan Arewa Alhaji Shehu Ashaka ya ce rashin karfafa tattalin arziki a kananan hukumomi ta hanyar tura kuɗi kai tsaye ya kara ta'azzara ƙalubalen a Arewa. To, abubuwa nan da suke faruwa Nasiru abubuwa ne wanda gwamnati bata shirya gyara su ba, saboda ai ta san daga inda raunin yake. Amma duk maganganun da ake har yanzu ba a ɗauko wata hanya wadda za a gyara wannan ɓannar da ake ciki ba. Abin da zai iya gyara maka wannan ɓannar fa shine maganan nan da ake yi babu wani a duniya wanda zai iya cewa zai baka kuɗi kyauta ko ya baka abinci kyauta ya wadatar da kai ba wanda zai iya amma a baka hanya wadda za ka nemi abincinka da kanka ƙaramin abu a wanda zai iya gyara wannan matsalan ita ce gwamnonin ƙasan nan sun fi ƙarfin gwamnatin tarayya din saboda idan baka dawo da lokal gamman kuɗinta ba a ɗauki wata shida nan kawai ka ba wa kowace lokal gamman ka ba ta kuɗinta ta gyara makarantu ta gyara kwalbati ta gyara asibitoci ta yi wannan da kuɗaɗenta in ta tafi gyara in an kai kuɗin na lokal gamman ciyaman ɗin lokal gamman dai ɗan lokal gamman ɗin zai ɗauka ya ba aiki ko bai ba ɗan lokal gamman ɗin ba in ɗan wani wuri ya ba ma zai zo ya yi aikin dole mutumin lokal gamman ɗin shine zai leburanci shine zai gini a nan za a sai simintin da za a yi aiki a nan za a sai katako a nan za a sai kusa a nan za a sai fenti duk wani abin da za a ɗan juya mutumin ƙauye ɗin ya samu wani abu a nan leburan da zai yi aikin za a ɗauki shi idan kai wannan dole mutane sai sun samu abin yi wanda lalle ne wannan abin zai taimaka duk wata lokal gamman da ka sani ka yi mata wannan abin na wata shida ka ga menene abin da zai faru wani canji za a gani wato dai alhaji shehu wannan rashin eh, ba da kuɗi kai tsaye ga ƙananan hukumin nan shi ma ya mhm. taimaka wajen ƙara talauci ne a ƙasa shi ne ma duk ya haifar da bala'in da ake ciki duk bala'in da ake ciki din nan babu abin da ya kawo shi sai rashin abin yi rashin abin yi kuma ba kowa ba ne zai zo birni ya samu abin yin dama kana ƙauyen ku idan lokal gamman ɗinku tana da kuɗinta a hannunta za ta ba wani ginin makaranta ko renove ko gyaran makarantan ko gyaran asibiti ko sayan kayan abubuwa ɗan lokal gamman ɗin dai ka ba amma duk an san wannan abun fa amma kawai ka bari sai gwamna ya zo ya ɗauke kuɗin lokal gamman ɗin ya shigo binni wani na yin gada kai ina ruwanka da wata gada wannan gada fa babu mai amfana daga shi ne sai 'yan china ɗin da ya ɗauko ko kuma 'yan indian da ya ɗauko wato dai alhaji akwai wasu ayyuka da ake a jihohi da ba su da wani tasiri ga akasarin al'ummar jihohin kenan kuɗi ne fa yanzu kana da kuɗin ka ne nasiru kai kuɗin naka ne fa amma ba za a tambaye maka me za a sai maka ba sai dai kawai a zo a ce an sai maka da kuɗin ka kuma ba a tambaye ka wannan abin kake so ko ko ba shi kake so ba hmm. kai kana da abin da za ka yi da kuɗin naka ƙauyen naku ga sai ka je makaranta ɗari a nan yanzu wallahi za ka samu yaran duk gaba ɗaya a zaune suke a ƙasa amma in kuɗin na hannun ciyaman na lokal gamman ko sata zai maka a cikin kashi goma bai wuce ya saci kashi uku ba kashi bakwai ɗin kuwa in an sa ta a ƙasa sai ka ga abin da ta fito idan ka ba mutane waɗannan abubuwan ka mai da su ƙasa ɗin duka zufar shugabannin tun daga saman har ƙasa kowa ya san wannan damuwar amma sai a ta magana wai za a sai abinci za a raba wa mutane kuɗi nawa za zaka basu ka bar mutum ya je ya leburancin da zai samu naira dubu ɗaya da ɗari biyar a rana ko dubu biyu a rana gobe ma in ya fito ya san ya tafi inda zai tafi ya je ya leburancin. Eh. wato wannan naira biliyan biyar biyar da aka tura wa jihohi ana murna za a samu sauki saukin zai hmm. wuya ya samu kina wannan mahangar. Kai ma ba ji kai ba sau nawa ake yi biliyan nawa nawa ake raba kafin a raba biliyan biyar din biliyan nawa aka raba. Na ga mhm. kukan jihohin arewa ya yi yawa mutane na tafiya aka ce a kan titi ma wasu na tsallake titi ba su san ma suna tsallakewa saboda kuncin da ake ciki a yankin kuma yankin nan shi ya fi kowane yanki albarkar noma me ba wani ne lalata abubuwan haka ya za ka yi ka noma tun da baka da kwanciyar hankali yanzu kana sakkwato ko kana zamfara ko kana naija ko kana katsina ko kana kaduna magana ka ce za ka shiga daji ma ka je kai noma akwai ta ne dattijon arewa alhaji shehu ashaka kuma shirin arewa yau ake sauraro daga nan muryar amurka Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Jihar Gombe ke tsakiyar jihohin Arewa maso gabar shida da hakan yasa kusan zai wuya makiya daga kasashen makwabta su shigo yankin ba tare da ratsawa jihar ko gefen jihar ba. gwamnatin jihar ta kafa kwamiti don duba farfado da burtali da zummar raba gardama tsakanin manoma da makiyaya. Khalid Ahmad na faɗa na matsayin mai sharhi kan lamuran yau da kullum a jihar da ya duba yadda wannan matakin ka iya tasiri. Aka fitar wa makiyaya hanyoyi yadda za su je su yi kiwo da yadda abu dabbobi su sha ruwa da sauransu ba tare da sai an ratsa gonan wani ba ko an je an yi wani abu na fitina ko na tashin hankali a shekarun baya wannan abun rashin sa yakan kawo har ma kisa da sauransu ko kuma asara bayan Allah sun gama noman su sun komai abinci ya fara fitowa sai a zo a samu matsala na makiyaya a zo a cinye wa mutum gonansa wani lokaci har ma a kai ga kisa bayan an ma cinye din tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu ba mu samu rahoto ko guda ɗaya inda aka kashe wani ko aka ciwo wani abincin gonansa ko kuma aka samu wani abu na rashin tsaro. Yawwa faɗa mana kalin na faɗa ya aka yi wani irin burtali aka shata yadda aka samu sauƙin wannan matsalar. To alhamdulillah yadda aka shata burtalin mai girma gwamna ya sa kwamiti ne na musamman ga mutanen da suke zama a waɗannan areas ɗin ya ɗauko asalin makiyayan ya ɗauko asalin manoma kwamiti su je su duba ta ina za a maganin wannan matsaloli da suke faruwa suka je suka duba an hada hadda jaurabe a ciki hadda ma irin mutanen gari haka masu kiwo bibbiyu uku din nan waɗanda suke zama a wuraren su mai girma gwamna yasa aka lalumo masa su da yake su suke zama a wurin kuma su ne manoman kuma su ne makiyayan sun san irin matsalar da ke faruwa sun san irin abin da ya haddata wannan fitina da wannan masifa da wannan kuma cin hakkin al'umma wato jihar gombe tana ma iyaka da jihohin duka arewa maso gabas ɗin guda shida kuma na san makiya yana tasowa daga har kasashen waje ma suna shigowa su wuce suna da burtalin ta ina aka shata wannan burtali to alhamdulillahi akwai hanyoyi da yawa waɗanda makiyaya suke shigowa irin su kamaru irin su nijar da sauran wurare haka idan suka fito ina suke yi ake samun irin waɗannan matsaloli na barna mutanen waɗannan areas ɗin, sai suka zo suka ce lalle suna fitowa daga wuri kaza idan suka fito daga wuri kaza ɗin na ko ga wurin da suke bi a je a samu matsala ta cin amfanin gona har ma ya kai ga kisa da sauransu gwamna ya ɗauko asalin taswiran wuraren daga ta inda kuma suke fitowa har ma a kai ga sun cutar da wani ko kuma sun samu wani matsala to daga wannan wurare da suke shigowa ta kowane yanki da gabar da yamma da kudu da arewa a jihar gombe sun ya fitar da wannan tsari yanda babu yanda za a yi su ratso inda suke bi din nan an fitar musu da hakkinsu an fitar musu da hanyoyin da za su je su yi kiwo ba tare da sun tsangwami kowa ba ba tare da kowa ya tsangwame su ba wato mana kamar an dawo musu da hanyar da za su na wucewa kenan ba sai sun taba gonaki ba eh lalle tabbas da aka nuna wurare da ake fitowa da su sai aka yi katanga ta inda za su shiga kaya su taɓa kayan wani ko kuma a kai ga su fito ta wani wurin da za su kai gama har ma a ce sun sace wa wasu abincinsu ko shanayensu sai aka fitar musu da tsari hanya ta su ta musamman. Wato dai ma'ana yanzu makiyaya da suke tafiya suna da hanyar su da suke wucewa idan sun shiga gona zalunci ne karambani su kai. Haka manoma ma akwai inda ba za su yi noma ba sun san cewa wannan hanya ce da makiyaya ke bi. Eh, lallai haka aka yi abin kuma haka aka tsara shi babu yadda za a yi a zuwa ya kasance har sun bi ma inda ake noma. Haka zalika idan ka tashi dawowa za ka bi ta inda ka bi ne ka shigo. An tabbatar da an zaɓi wuri wanda akwai abin da dabbobin za su ci su sha. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa yau na wannan makon makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya